الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin littafin muktasar halil kuma juzi na farko muna shayi na saba'in da shidda أقول أنا أقول المدينة أنا أقول وأنا أنا أقول ذوشي أنا أقول حكم أنا أقول جماعة نعم. أنا أقول جماعة أنا أقول جمعة أنا أقول هذه أنا أقول الجمع أنا أقول بند جمعه sunna ha to ba juma'a wajiba ta yadda ya yi haka wala ta tafa gado mun gane wai ba ta tsira ba ta tsira ba ta gogobciya yanzu idan ka zo kai sallah da mutum duk mutum duk sallah guda liman guda mamu an yi Yan mutum dubu sun ka sallah bayan liman sai an uku Yan mutum dubu sun ka sallah da liman sun ka ce babu fiki kai a lada wala ta gado. a tattare da cewa ya sallar da mutane ta haida mutane mutane ba

wani ne ba an so an yi ne mai suwa mafa hudan yana mai tahoyi mamu ma yana matsayin mamu an gane liman lam yi hafilu ga wanda bai sadar da wannan falalar jami'in ba ina misali ta musallar misalin kamar da ya sallar yaro yaro na bai balaga ba ta zalli mai zama mamu. ai ku samu wani lajar mu sallah sai abin kira ta ba su a abin kira to don haka an so ka mai ke ta annama ka sai ta kuma kana ba abu kakka zan liman in ka zan liman ka sallah ba ce amma ban da mace wanda ya salla da mace shi an liman ita an ba mu salla da ita kuma a mace ta ko mutum dubu ba mu salla ba ka mace ta wala ta fara malam ko gida kun ka aiki da jana da mahallaci da ko tare da mutum gudana a share hilau الاستلاح بطل غير مغرب أما ولم يسوى بند مغربا ونجب أن يؤيد مفوضا معموما ولو واحدا غير مغربي أما بند مغربا مثل بقى ميدا مغربا دون يتعوت لرانا يعني أنك ميدا مغربا kenan fa'ida da shari'a ta duwa bugar ba ta zama da rana da samu ba na ku kafa nuka ba yi kai sha'i ba da wutiri kuma zaira isha'i ba da isha'i ba da wutirin bayan wutu don mi don annabi ya ce la wutira ni bi lailati na kai zama an riga an yi wuturi ba za mu ci ta fa yana ada in kuwa mai da magariba ولم يعقل بكل ركعة أكبا تتنبا قدع ما تعرفوا ya kulla magariba amma bai kammala raka ba to sai yake ta wa illa in ko riga ya raka shafa'a sai ka raka a tabi sai ta shi wani wa ya atamma in ko riga ya cika raka a uku walau sallama ko ya sallama a ta da radiyatin zai zo zarka ta hudu shi kaka shi zo da raka ta eh? shi sallama zai sallama eh, ya eh. a wata kenan ta zama na talama shara'i in ɗauba in ya zan kusa ku zauna ku zauna ka gane ku wa'ada musamman bi mu'ida abadan amma mutum wanda ya koyi duk idan ga mai da sallah wa a da mai sallah na abada har babu dukkan mu'idi na ya riga ya sallah ya zo don samu wani lajan shi bai yadda wani zan limatin shi har abada shi abai da zan limatin shi yake gaba ba kai da kai sallah da shi kamar ba da wani ta yi wani wuri da ba ku <laughs> ba a'a mara da ta wa ada da yana na shi barka yace wa in a al-mu'id da bi jama'a ta jamaati imaman na a'ada shakhsun mu'tammun na bi rajulin mu'idin salatuhu abada da li salatu salatihi khalf al-mu'id na la'annahu shabihun bi mutanaffil na والمؤتم مفرد ولا يسوق فرض قال ما شيء من انه ده هذا كان المؤتم قال يا ابو زين إيه، إيه، إيه، آه، آه. ولو سلم أتابع رابعة إيه كروبا إيه أتابع رابعة an tsaro ba ya ba za a zan ba su ba ba su mutuwa wata jimla ta wa adamu mutammin bi mu'idin abadan mutammin bi mu'idin ba shi ada abadan ba inda sallah wani shi dai yau sai ka wa in ta bayyana alamul ula shi gauni sai bayyana gari a wacce tafarko na babu ta abu ba kado a ku bacin ta a da za a ta isa ita wa kasala ta yi ke nan ya huta wanda ya bayan muhimmi wanda ya bayan muhimmi to mu karatu wala wala wala wala wala dahilin ba duka da shubuwa ni ba na gaba da sallah sai ga wani alhaji nan kashi yau raka a cikin da ya wani da ya don دون الحجر <laughs> والإمام الراتب كذب عاتب الكلمة الراتب إذا كفلني يعني نان تو كما جماعة ga inda ya zan yana ba da sallolin na rafi in ya zo ya jama'a ya zo jama'a ya sallah shi idan ne limanci shi ke nan babu ba kuma kun gaba ba da wasu wasu adadi ko wasu adadi shi ya tun da shi liman na ya ga ya sallah tun biyan ba sai wata lalura ta kama shi ba ya yi tafiya a yana yi wa mutum ya zan bai da ya zai kuwa ya jar jama'a mutum ba

ka jama'a hmm. wal imamu ratibu allazi ratibahu eh, sallallahu kuma ka jama'a tin eh? ka jama'a tin ka jama'a tin fi ma huwa ratibun wa hukuma ko eh. yanu il imamata hmm. idza salla ahaduhu hmm. wa la yu'id fi ukhra aja fi ma huwa fi ma huwa ratibun fihi bal ولا تترك صلاة بعد الإقامة ba ma rabu sallah ba an wa limamin ratibi ikama limamin ratibi yana gaban kawai an bai mai wani shi ma rabu sallah na ya ya bari hadi na shikari wa in wuƙi ma hufin salati in kuma an ga tsaye da sallah ga limamin ratibi mutum da cikin sallah tana yana ko ta farilla ni mala yake shi yake yan hadiya bawa da raka ta yi yake rubutu raka da liman da raka maza maza shi yake shi da liman daga nan malamai suka ce ai an ce duk ayyuka da an kake a yi na alkhairi ba za a yi fito an shige su to amma kuma nan saboda ko mutunci an ce aiki yi salatun wa saumun sun mahajjun wa ya liha da wahun wa fi gawo wa jimamu ya ilu ma kane ne ta kai amidan ilu humu fara alayhi a kaji ta cikin salatun wa saumun sun mahajjun wa ya liha da wahun wa ati kafin waɗanda ba a yi to amma kuma na saboda kare mutunci liman sai ka yi aiki. Hmm. illa hmm. in kuwa zan baje tsoron hutu raka a saman na da zai cika na fila an fara ta gaira ko wani la gaira makamari wa illa in sarafa in sarafa ne zai an shafa in kai ka zo garin jimla ya sa shi na shi larabci da ban shi وإلا إن تراه في الثالثة عن غيره مغرقة ركعة جميلة ne ya ta'ari sai ni da uku sai ka arme kamar wani an kasu shi dawo ita ya kalla sai kuma ya yan sarrafa ya tsari ka an an shafa to ta kura kamar ta farko kawai da abin da a farko da su kallo da ka shi ma sai ne ya aqada ha in ya kula wal qadam shi tun da aiki sallah wata na aiki tun da aiki sallah ana yanke ta da salali salamu alaikum sallah da yake au munafin ko ko ayi abin da ka kore sallah abin ya zan ga mai sallah in ana yi ka san akwai bai abin da mutum ta wani in kina sallah kamar bai sallah ko ba kan ba kina sallah kina kan ta tsawai kina sun kai kina wani ta hoto haka kina abu ta'ala in ko ya zama ba haka ba kamar yadda muka ce ya mai da sallah wanda ya zaina cikin ta ya mai da ake da wa in uqimar bi masjidin alama asal al fadl in limarati ya da sallah wato ga masallaci bisa wanda ya riga ya sadar da falalar sallah da shi ya riga ya samu jam'in ta kuma sallar ta da وهو بهيرة في مثلات التي خرجها ولا شبه له ولم يصلها بيت إذا صلى فيها اليومين ولا غيرها كوبي ولا وإلا إن كنت أنت لازم تشوش هذا المسوس إلى مثال كمن لم يصلها كما ولا بقى صلى فيها صلى فيها بقى ده بدي تنا ولا ده ولا تشوش هذا اليومين كلا wani bai su yi ba shi ne ko to in kuma ya zama wato shina cikin ɗaki gida ne na wato kenan gida ne na harin da masjidi da an yi zai fi to yi ma zai fita ta an gani shi wa baɗala sallah ta ba ta likiti da liman ba na kafira da koyi da wanda ya bayyana abu daga ta ba ce a ta goma ce ba ta so da ma ce ba mace ta au sha ko sha ko sha mushkilun na mushkila ko au majalun ko ko za a ce jin dama na yi ma ku na ce a ce a kina da jariyatin daga ai ya bayyana gare ku ba su yi gambai kan mazinaci kuma shayin biya shi ke nan shi ma sallah ta ba shi domin wasu malamai sun ce aya mata kun shuka a hadisin maza Allah ya ce aya mata kun shuka a lafu wal fasu kula a kai wala mamu ma ko ko ya zama wanda ka ba ku sallah zai ya bayyana gare ku ma'mu mutum ya to ko da sun kun mana? ta zahara an wani ko ko wanda ka sallah da hadasi ni man nan amma bayana cikin murusi na amma sharadin ta amma da yana ganin fiye sallah da hadasi au alama mutabu ko ko mamunar da abba gare ne koyi da shi ya san da hadasi fa alama ya sanar da shi wa bi ajira an rukuni sallah ta ba shi an sai koyi da wanda ya zamba iya rukuni ya kasa da makabara har ma bayyawa uku bayyawa ruku ko ga sujada au ilimin ko ko wanda ya ka ga ilimin yadda ake sallah illa bi qa'idin min mithli sawan azabi wanda ya ji misali ba komai bai ya tsayi fajar kuma wannan ko ya halatta ko wanda ka tsaye bi shi ko a wanda ka tsaye bi shi ban ba kamar ni wanda ka iya tsayi ya bi a ƙa'idin biyu da wani ne eh. ba su kuma jara hmm, amma ai kafin ba jara yakin wasu malamai sun ce sai fasu jara sai ga saboda yan haka ce haka nan wanda ba zai sallah ya abu amma wanda yan haka zai sallah sai ya tun da zai ba da sallah to ba na in ba da yana da buwa na yara to ka ga wani yara ne da sallah ba ne ko ko shi in ba shi ba sai to shi ta wata to kowa bai ma ne masu shi يا kawo shi والمؤتمر صحة الصلاة خلفه ما كراهتها <laughs> إذا لم يتعلق فسقه بالصلاة وإلا <laughs> فلا <laughs> قصده الكبار لا وسيلة وإهلاله أو شرطها أو سنة عمدة وكيلا aw ummin in wuce da kayan ko kuma sallah ta ɓaci ga wanda ya wanda ya koyi da bakuwa amma ya an samu ƙari wanda bai iya fatiha ba an ka shi da wuce an liman da kuma karfe ta da sallah tana ɓaci Allah ta wata au ƙari'un ko ko wanda an mai au ƙari'in ko ko mai karatu da kai ƙira'ati shi ne wani makuli wanda ya bai ƙira'a wanda wanda an mashhuriya wanda an nazar da ƙira'ata Abdullahi bin Mas'ud yake dan shi tan ya wuraren da an samu na canje wato yace idza nudiya lis salati min yawm al jumu'ati Hmm. au abin ko ya zama yinan bawa na ba a da wuriya amma bi jum'a da jumu'a au kadin yan ko ko ya zama yaro bi barka ya sallah falilla amma wa bi gairi ita ce ya zama da ba ba shi yaro yana ibada yana ibada sallah ga nahila وإن لم تجزي قول إيه بس إذا ما ابتداء أنت كنت هو بأم الله أما أنت تابع لما يجازك مساعدة وهل لله مطلقة أو بالفاتحة to abin مبايا shin أنا أقول سنة tana inganta ya sallah da mutulaka an ta kai wane ne melo ne wanda ke karatu saboda ya iya sai ko dan yan sana ayira ko ko a sabo yanzu? to ba ko ne saboda ya iya sai ya san na ko Awon bai wata gobe sun yi asa da fata ya ga wannan. Tusan nan kuma kuma yi وبغير مميز kowa da wanzuwa haka nan ko tana ɓaci ga wanda zan bai iya rabewa tsakanin buwarun da dalu ko gobuwarun da zayar da zalu da lafu an zuwa in kan yi hulun ɗin mai zuwa da wajen barbu sun da wala ruwa ne dama wani suka ce wani a wani wani ne في تعروري نعم وكما يقول للإمام wanda an kafa ba kayan su ne kamar ba haru ne na zuke an bai da a kwasoron lokaci mutane na sun ce da su na wa kuriha a kadau an karanta a sani mai kasance hannu ko kawa wa ashadu da mai kambali makaruhi na wa arabi makaruhi na limancin ba kawai sakin ba ne amma da gaini da wani wa ɗayan a ƙara'a ko da ya ɗayan birni karatu don mi saboda jafa'i ne da kamshin harke dai ya ce ta tafi tutu ranar kiyama kuma ya ƙarfi samun juma wata shida shi ke da samun juma'a yin azama jafi kaya ta shi da shi daji da ji sai na yan da yabe yin samun tafi ya sai kuma cikin wani koma wanda shi abba kawai na aka magana arabi abudi a wani makwai ko sai shi ka bai harari suna tafi ne wata shidda bakwai wata uku da ɓangama da ko ta abin ake kimar nan kuma mai jama'a ga mai gilza ɗin ga ɗin da ake so eh za haka shi jama'a <laughs> wazu salate an karanci shi ma'abuci salata na mauni yana hito ba zaɓi ne ba bai da ikon kare duk wanda ya zan boli na hito ba zaɓi kai ne bai da ikon kare to an karanci ba mutane salla ko ya wanke tsoron sun wasu sun riga sun saba da mutane sallah kuma haka abin da yake da su amma ba wasu a sawar ba su ba ya da umarni ya kamata a sa addini shi kan wa ƙuruhun da ma'abuci miyaku masu hutu da abin nan jini ko kuma abin nan ruwa amma lissi ga masu lahiya wa imamatu man kurahu haka nan da limancin wanda ba a za su ga da su ci ba musun wani shi ko ce wallahi ya shi eh? eh. wannan a rauna karatu da ya wata ratu eh. bulasi haka nan kuma an karanci hasi ya zan mai rafi hasi ya dan yan zakai ya zan rafi bin liman shi gaba da su bayan azahar al'asar magana shayi. wa mabunin aka nan kuma an karanci neman nan na ɗan yarima wanda ka magana irin ta mata ko ta yace irin ta mata ko yana aikata ta alfasha to wannan shi ake cewa ɗan yari. wa agalaba an karanci kuma cikin zamanin ratibi shi mai bakin jaɓa wa wala da zai eh? mai baki ji amara kuni wa wala da zinan a ganin kuma an karanci da mana ratibi dan zina mana aka kawo bai ba na ƙiƙi wannan aka jinto awo an ba bai zama ratibi domin akwai ana iya mai faɗi imamu ka a na kasa shi wa majahul halin to da ha tauha kau an karanci neman ce majahul halin wanda shi kan majahula halin ba a san halin adalci ne ba ko hasuci ne ba a san uba ne ba ba a san da inda yake ba amma ya jingina ga mutane da nasabar su majahula halin ke wa abdin eh? a bako wanda an gafin shi abin ciki majahula halin an gafin yanzu ba kona ta ce wuri kaza nake an kai ta misali an ka ce su to mu jahula halin nan a mu jahula halin nan kasar magagawacin mai ta haya da gifta shi ne zai ya ɗanyi ko kuma kwana talatin ko kwana arba'in hmm. shi ta shi hmm. ba dan gari na ba ah, ɗan gari na ba kuma suna ɗan wala kuma da dawo ba ba san a tun yake ah, to guda <laughs> abin <laughs> ko abin da ya ba wa auren farle Hakanan kuma an karanci limancin bawa ya zan limanin ratibi ga sallafarin la wasu latu bai da salaɗi ne eh, a saɗi ne ko Hakanan nan makaruhi na sallah tsakanin gimshikai tsakanin gimshikai ne zai zama da lilin karkace sau aw amama imamin ko mutum yi sallah gaban liman shi ma na ko shi sallah da da liman ba su jude na su ko su bila nan wanda ya sallah sallah la salli amama liman wanda kuma kuma ka tsananin a ba makka ba madina ce madina ce eh, madina makka kan ai babu gaban liman ko ina daidai da liman

Eh. Oh, ana magana sallah mutlaka ita ta daban ah, wata hat rahabati in za ka masjid wata hat bi rahabati in za masjid lanin tafaya ya ta cikin babin jima'a za mu ce mai Allah wakati bi a safina bi a alaha to haka nan kuma an karanci koyin waɗanda an da jirgi ga waɗanda an don bai su yi mura'a da halayen waɗanda a ƙasa waɗanda a sama ba su gane mini ne da ciki makaruhi na ina misali ka abin ƙubaisu kama abin ƙubaisu daga wanda a masallacin harami abin ƙubaisu abin ƙubaisu da ƙwa'ai ƙwa'ana ga na zuwa suna guda biyu yana nan abin nan yana da rada da kullum ne وصلاة رجل بين نساء توفى haka nan daga cikin abin da aka karanta sallar nan tsakanin mata dama gare mace hagu gare mace gaba ne mace baya ne mace kuma magana wabil aka dan sallar mace tsakanin maza dama gare ta namiji hagu gare ta namiji gaba gare ta namiji baya gare ta namiji kuma can ma kamala an kai ɗauko sana'ar kai ga a ƙarshen aikin sai lokacin kusan hawa arba da dori dori to wani arba ko na a saboda haka masa a matsayi lokacin nan kamar وإمامة بمسجد بلا نداء هكذا مكروه لمن في مسألة باب ما يعني فما يعني da aka تعديها ana lafiya mai kama da kowace sallah in ba a ba su a sai a ɗan doke shi a ɗan yaba in man majina ta so mai ko wani abu ya zo mai dogare aka ɗan abin idan ko da ko yana da ko eh? a sa alkibba ba kyallan na ina ganin cikin ƙungiyar mai zuru ɗaya haka Eh, saboda shi buka sai malam malam wanga malam lawal jafa malam masallacin a da kwastan gidajen kwastan eh. na abuja eh. suna da kuma abin da limanin su yi shigo sallah akwai a baya suna nan da zai sa. Awo, kila mala abuja mahamudu gudun kayan tambayi. Kalle duk wanda ya ba da sallah

wata hudu min rabi haka nan makaruhi na liman ya zo masallaci wani ke sayana yana nan mai rabi ta kwan sannan ba da sallah nan ne na kuwa ce gawa wai aratu jama'atin ba a da ratibin aka nan ba liman mai ratibi ya sallah wasu su ko mai sallah cikin masallacin nan to makaruhi na saboda zai zama suka ga liman da ce bi ne an ba su sun ka bari sai da ya gama sun ka suka wato musulunci na tafiya da tsare mutuncin an ka ce shi inda liman mai rafi bin abdu wa yan azina wuri wa yan azina ko da ya yi yake da ku sai ku Wani lahu al-jamu in jami'a ghayruhu qabla ko amma shi ne ma mai rafi ya samu bi jam'i in wani jam'i gabani ne shi da adama kallaci ne iya eh, tura ya samu kuma jam'i a babu karani shi da kaya ne in lam ya'khir kathira amma Allah azza wa jalla ya tsare mu da ta kai ko ko amma in ya bari da ta ko ko to ya mu Allah wa karatu lokaci ya yi tuka muna dalilin ina ya kamata yawa ne wa da da ya

to waɗannan kan kawai kan nuna biha abzaza ba. baka san ku sallah mutum guda guda eh, in dai ku isa masallacin harami ai sallah ku ce jami'i zafi haka nan masallacin madina ku ce jami'i zafi haka nan baitul maqdis ku ce jami'i zafi to nan ma yanzu in da hannu ha in daga shige wanda ya riga ya in bai sani sai ka